akan wannan farko za mu so ji to ni suna na Abbas Husaini Sadauki Kano ah, to makasudin shi wannan taro shine ƙara bayyana wa al'umma ta musulmi wato girman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda abu ne wanda yake ya fara na bayyana to kuma abu ne wanda yake maudu'i ne na Alƙur'ani? wato alkur'ani bayan umartar bayi da su ta Allah to maudu'i na biyu shine a girmama manzon Allah sallallahu alaihi a ji nauyinsa Allah ya faɗa cikin alkur'ani cewa ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam lituminu billahi wa rasuli abu na ɗaya dan a yadda da Allah yadda da manzon Allah wato azziruhu wato wakiru abu na biyu ku girmama manzon Allah ku ji nauyinsa haka sai na Abdullahi dan Abbas ya fassara saboda haka wannan taro munufar tara shi shine taro ne na ƙara nuna da bayyana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine maƙasudin taron muhimmancin haɗin kai a tsakanin al'umma wato wani abu ne wanda alƙur'ani ya kira mu zuwa gare shi cewa wa tasimu bi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah igiyar Allah shine musulunci ko alkur'ani in ka ce addini gaba ɗaya musulunci ya haɗe da alkur'ani da duk abin da yake wato ƙarƙashin musulunci to a yi riko da shi sai Allah ya ce ka a rarraba a wani guri sai ya faɗi illar rarrabuwar sai ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu riyukum kada ku yi ja'inja sai kuwa kanku ya rabu ku watsi in kuka watsi daular ku sai ta musulunci wannan sun ware wannan sun ware wannan sun ware wannan suna faɗa da wannan wannan suna faɗa da wannan a daidai lokacin da muna da magauta su kuma kullum suna shirya makida wa musulunci to ku kuma dama kanku a rabe ba mamaki su ja wasu daga cikin ku su tallafa musu su karfafe su dan su kashe musulmi su su da ku da ɗaya kuke amma bari su amfani da ku su yaƙi ku yaƙi 'yan uwanku musulmi to wannan me ya jawo a haɗa haka shine rashin haɗin kai wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa na illar rashin haɗin kai da yawa ba amfani sai ce ya kusa wata rana al'umma za su haɗe muku kai yadda masu abincin an kawo musu daro kamata idan akalatu ila kasata aka kawo daro na abinci aka aji yadda wannan zai iba ya loma wancan ya iba ya loma a take a cinye abincin nan manzo Allah ya ce wata ran za a yi muku haka ku musulmi sai sahabbai suka ce amin na hannu yawan irin ya Allah. ya rasulullah za a yi mu musulmi haka ne saboda a wannan lokacin ba su da yawa sai ce ba haka bane bal antum yawma irin kathirun a wannan rana kuna da yawa sai ce walakin na kun gusa on ka gusa isai sai dai musulmi suna da yawa amma kuma yawan bai wuce wato bai wuce karmami ba wanda yake na cikin ture idan ture ruwa ya taho da su kara su sakaina su menene da su ganyayyaki yana tafa da su wa'annan karan an isa aje wata kwana ya ce da ruwa ni a nan zan tsaya ko kuma ya ce ni kwanan nan zan yi bai isa ba me ya jawo wa karmami wulakanci ake ta yawo da shi ya rabu da asalinsa da yake jikin bishiya ba a masa haka wannan wulakancin ba amma da ya baro jikin asalinsa ya zo ya shigo inda ba layinsa ba to fa wulakanci sai inda aka yi da shi bai da dama ya ce yau ina nan bai da yau a ɗauke shi nan gobe a nan da shi jiwa a nan da shi to yau halin da musulmi suka tsinci kansu a ciki kenan me ya jawo saboda wato an rarraba dama suka ce to ya za a yi haka ce? za a cire tsoron ku daga zukatan makiyan ku kuma a sa muku rauni ce me rauni ya ce hubbud dunya wa karahiyatul san duniya da kin mutuwa so da haka wannan al'amari na haɗin kai na musulmi muhimmin abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana so al'ummarsa ta haɗe kai dan haka sabanin fahimta dole ne a yi shi ni fahimta kaza na fahimta kai fahimta kaza wannan dole ne sunnar rayuwa ce ba zai yiwu a haɗu a abu ɗaya ba amma mu mutunta juna sahabbai sun saba har a babi na akida akwai sahabban da suke ganin annabi ya ga Allah sai na ba ko wanda sai da Aisha tana ganin annabi ga Allah ba wannan mas'ala ce ta akida sun saba amma ba su zagi junansu ba ba su ki junansu ba kowa yana son juna yana son amma ni na fahimci kaza kai ka fahimci kaza sahabbai sun saba tabi'ai sun saba da haka kai naka yadda ka fahimta ni ma in yana wayar da mai hukunci Allah ne shine wanda ya san daidai to da haka haɗin kai yana da muhimmanci ko yaya muka haɗe kai za mu zama barazana ga makiyanmu, ba mu da makiyan ne muna da makiyan addinin musulunci wanda ba sa son musulunci to mu tsaya mu kalli ƙalubalen da suke turo mana an turo mana waya an turo mana ita kunshe da sharroni da abubuwa ga nan mu tsaya mu nazarta mu gani me abin da ya kamata mu ya ya kamata mu amfani da ita ya kamata mu yaki da sharrin da yake cikin ta mu duba nan a cikin society mu muna fama da rashin aikin talauci sace-sace menene menene mu duba wannan alil hidadul akhlaqi koma bayan tarbiyya da aka samu a cikin society me ya jawo mu yaki wannan mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu yaki wannan ya za a yi yaƙi da wato rashin tarbiyya wadda 'yar mace musulmi za ta fito ta sa kyamara a gabanta ta cire kaya tana yin fitsara ya za mu yaƙi da wannan ya za a yi wannan suna shaye-shaye suna shaye wannan kwatan waya wayannan kwakatokan da sunan musulunci su musulmi ne suna amsa sunan musulunci za ka kira wannan abdullahi wannan nura wannan kaza amma kuma ba yana sace dan uwansa musulmi ya aje ya ce sai an bashi kuɗi an ba ba bashi kuɗi ba zai kace shi ya za a yi magan ya jawo wannan abun wani hanyoyi za mu bi mu magance mu haɗu gaba ɗaya mu yaƙi wannan al'amari akwai gudunmawar da maluma za su bayar kowane bangare zai bayar amma an zo an tsaya an bar wannan an kama wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wannan ba alkhairi bane ba zai wannan ba zai zama al'ummar musulmi da mai ido kuma shine abin da Allah ya nan in kuka yi jayayya tafshadu sai ku watse wata zahabari hukum daular ku sai ta tafi yau ina daular musulunci babu daular musulunci wa'annan suna da tasu wa'annan suna da tasu wannan suna da tasu da aka ba mu haɗe guri guda ba shi yasa duk cin kashi da ake a duniya yau musulmi ake ba duk inda ake cin kashi za ga an ba marasa gata to musulmi ne me yasa saboda kansu a yake? da haka wajibi ne mu kan mu faɗa mu yi karatun tanus matsalolin nan mu aje su kai addini yadda ka fahimta kana da hujja kana da malamai ni ma ina da hujja ina da malamai to yi naka in yana ni ba zan naka ba kai ma ba za ka yi na ba to kowa ya nasa kada kowa ya aibata kowa kada kowa ya zagi kowa mu mutunta juna mu haɗu inda Allah muka haɗu inda muka rabu kuma kowa ya kowa uzuri a yi addu'a duka Allah ya ba mu dace ba shikenan ba